Faisal Kurata Movie presents Gidang Chief, a family movie series Gidang Chief. Gidan Chief. yana da kyau idan mutum ya zo waje ya sallama saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mu dinga yin sallama idan muka zo waje saboda ko ba komai a tare da mu akwai aljanu da mala'iku raka aljanu a cikin gidan nan ba cewa ne akwai aljanu ba na faɗa miki ne saboda ki gyara hanka kaga jira yi wata duniya yi da abokin zanta ba girki da za ka yi da kai favorite mom da dad sai wani da fuck da abin da ya samu. Yuki da yana son da kake. A. Ka tabbata ta gama? Ya Allah. Hey! Oh my God! Allah wai wannan. Menene haka ne? Ba gani ina waya ne? Ai tun da abin da ka zaba gidan nan kenan ni da kai musu ba mu. ne kai wani ne mai gidan ne hajji ya ke kiran ka gani ba zan kashi kayan nan je kai kayan kuma kwarai da gaske kuma ya san sabi ne mahajji da ka sani babban yaron ce eh aka narka mai wanki wannan wani irin sabon iskanci ne shugaban ɗaki ba sallama kin ga zaki ba ni umma fita kuma rayuwar nan fa duk abin da ka gaya ya farko zai yi ƙarshe kawai dai Allah ya kama na mafita amma dai gaskiya ni dai kam na gaji na gaji mu ma haka muka tsinci kanmu a ciki abin da ke faruwa cikin gidan nan yadda ka saka ke ba ta tafi yaran nan ba munafiki ta yaya za mu gane haka bayan har yanzu abin yana cikin bai kamata ba idan ka kula irin zama wannan yan abutin yana neman ya affecting yaran mu wala bakin ciki ciki ko in ko na ka ake kaga da Allah kanka takura mu wannan wani irin masifa ne gidan chip love hatred beauty ugly misunderstanding solution emotion conclusion gidan chip and hilarious story found and screenplay by Hassan S. Ramin Kura, produced by the powerful man Abubakar S. Bina Gidang Chip. And directed by the youngest intelligent guru Mustafa H. Muhammad. For you to show us love, please visit our YouTube handle Jidan Chief TV. Jidan Chief. Jidan Chief.